inda muke karanta muku littafin so marorin zuciya wallafar sadiya muhammad lima washe gari haka ta tashi sukuku ga shi al'adar ta ya zo sai abin ya zame mata biyu ko da safiya ta iso tana kwanciya saman katifa a ɗaki sai juye juye take yi turistai ganin bata shirya ba har lokacin Ta ce, matar uncle me zan gani haka ina ta sauri na yi lattin fitowa amma ga a kwance dan Saki ta ja ta ce, wallahi bana jin daɗi ne ko za mu haƙura da fitar har wani lokaci Ta tace a'a gaskiya ba zai yiwu ba mun riga da mun yi bukin saboda Allah an ce mana karfe tara yanzu goma ta wuce kuma a ce ba mu fita ba na sanar da ke irin cinkoson da ake yi a wurin nan Ga shi yau kawai muke da shi gobe an shiga satin biki za mu fara dilka ina lokacin zuwa wani salon ba ta iya ja in ja da safiya dole ta watsa ruwa ta sauya riga suka fito gaisawa suka yi da jamil ya ja motar safiya ta kalle ki ta ce yawwa dan allah a ramin wayar ki zan kira mami na tuna akwai abin da na manta da shi gabanta ne ya tsananta bugawa tunda abin nan ke faruwa a tsakaninsu da mohsin ta tsani wani ya ce zan yi amfani da wayarta ta ce baki da credit ne ni da ba matar kowa ba ina zan samu credit kuwa tambaya ita ma ta jefo mata tace shikenan zan miki VTU yanzu tace ikon Allah na dai rasa me kike ɓoyewa a cikin wayar nan na lura ba ta son a yi amfani da shi gudan zargi sai ta yi deleting text din ta ba ta wayar tace gashi nan ba na son yawan magana sai idan kin gama zan tura miki credit madam karba tai tana fara'a tace yawwa hajiya ta sai ta kammala wayar ta sannan ta bata bata ɗauki lokaci ba ta tura mata credit shi ma Jamil ta tura masa matashi ne da ba zai wuce shekaru ashirin 28 ba ya kammala bautar ƙasarsa. ba a jima ba dan uwansa ya sama masa aiki a gwamnati ƙarƙashin gwamnatin jiha a cabinet office saboda duk cikin abokanan haihuwarsa Jamil ya fi masa biyayya da kuma riko da gaskiya da amana duk sauran ba sa masa komai don Allah sai saboda abin da za su samu a wurinsa su su goma sha biyu ne mahaifiyarsa hajiya kakare ta haifa maza shida mata shida amma hudu sun rasu sai ya rage saura mata biyu su ne ƙanana kuma dukkaninsu suna karatu mahaifinsa kafin ya rasu talaka ne fitik mai neman cin yau da na gobe saboda gadi yake yi a sakatariyar garin haka yake fafutukar gina rayuwarsu har Allah ya ɗaukaka sahabi wanda shine ɗansa na biyu ya samu aiki a matsayin desk officer a local government a hankali kamar wasa ya shiga harkar siyasa tun daga matakin kansila ya samu chairman sau biyu daga nan ya zama ɗan majalisa na jiha daga nan kuma sai sanata sun iso salon ɗin aiki ta dubi jamil ta ce na ce ko za ka tafi ka bar mu tunda ba yanzu za mu kammala ba ya ce eh Zan bar muku motar ma saboda zan dan shiga wani ƙauye ne. Babu isasshen network idan kun gama sai kawai ku koma gida. Tace okay ga wannan ka hau abun hawa. Naira dubu uku ta dauka ta bashi. Wannan na ɗaya daga cikin abin da yasa yake ganin girmanta duk da yana gaba da ita saboda ta san abin da ya dace. Komai a nitsa take yin sa kuma cikin girmamawa. Yace na gode Antinov zan tafi Safiya. Suka ce Allah ya tsare an mun gode. Shiga ka ta fara beauty suka yi wanda ya amshi sunansa. Ana gyaran gashi kowane iri da kitso da wanke kafafu da kuma gyaran farata, dilka da halawa da dai sauran gyaran jiki irin na mata. Wanke musu kai aka yi aka gyara musu kafa. Saboda Aisha ta ce kitso take yi a ranar yini shi yasa ta gyara kanta da wuri. Suna gamawa da wurin ta sauke Safiya a gida amma bata shiga gida ba saboda kunyar mami take ji yanzu sosai. Gida ta dawo a gajiye ta watsa ruwa ta ci abinci tunda tana fashin sallah. washe gari mai gyaran jiki har gida ta zo ta fara yi mata halawa sannan aka yi dilka na kwanaki uku cir za a yi mata ranar yini gidan ta fike da mutane har wanda ba a gayyata ba kuma ba a san daga ina suka fito ba abinci kala kala iri daban-daban aka yarka a gidan dama akwai kuɗaɗe isassu a hannun Aisha da su ta yi amfani aka sayi kayan abinci duk da ya ce zai yi komai amma ta fi so a ce su ma sun yi wasu abubuwan saboda gudun gori kayan gara wanda aka yi a al'adance ta ba da kuɗi cikin irin kuɗaɗen da yake yawan turo mata ta ba wa inna aka yi su kamar su cincin alkaki na kiya dubulan da dakuwa da kuma buhunan abinci wani hall suka kama babu nisa da gidan inna suka yi yinin ƙawaye amarya ta sha kyau sosai hannu da ƙafafuwanta sun sha zanen lalle ja da baƙi. ƙawayensu kowace cikin anko take har da gulfa ta zo da kuma cinyare Dama an kawata wurin sosai, akwai abinci da abubuwan sha enough, sai mai hoton da suka ɗauko ana ta hotuna domin tarihi. Zuwa la'asar aka watse, inda Safiya ta raba musu gift bag masu ɗauke da towel, mug, memo da kuma food warmer. Na gida suka dawo, amarya ta sake yin wanka, ta yi hotuna da mutanen gida. har da Oji wanda ya zo a sace daga makaranta wanda honorable sahabi ne ya sama masa admission a university bayan magariba malama Aisha da Inna suka yi mata nasiha mai ratsa zuciya daga nan Inna ta dauke ta zuwa gidan iyayenta ta yi sallama da su wayyo Allah sai da ta yi da ta sani domin da duka mama ta rufe Aisha har Inna da ke kare ta ma sai ta sha mari Papa kam adda ya biyo su da shi haka suka fito Aisha na faman kuka Jamil ya ayyana a zuciyarsa cewa ban taba ganin mutane marasa rabo a duniya irin iyayen yarinyar nan ba. Inda sun kwantar da hankalinsu na imani abin da yi sahabi zai musu wallahi da yanzu sun mallaki gidan kansu suna cikin daula. Ya yi wa nawa Jama ballantana kuma iyayen matarsa gida suka dawo tana ta kuka har aka yi sallar isha duba da bata da tsarki amma duk da haka malama ta ce ta yi alwala idan an isa ta karanta ayatul kursiyo ikhlas falaki da nasi kafin ta shiga gidanta misalin karfe takwas na dare aka tasa Aisha gaba tana kuka kamar ta zai fita tana zaune cikin mota a tsakiyar inna da malama Aisha gaba kuma Safiya ce Jamil ya ja motar sai gidan mijinta Family house ɗin su sahabi aka fara kai amarya wurin hajjiya kakale da sauran 'yan uwansa da suka zo. Nasiha da sanya albarka ta yi mata. Ta ce Aisha Allah ya nufa kin zamo ɗaya daga cikin zuri'ar marigayi Malam Salihu Jambali. Daidai lokacin da baya duniya, ina miki barka da zuwa tare da fatan alkhairi. Ina addu'ar Allah ya sanya wa auren albarka. Allah ya baku zaman lafiya da zuri'a masu albarka. Allah ya haɗa hankalinki da abokiyar zamanki. zama duk inda ka samu kanka sai ka yi haƙuri sai an kau da kai an kai zuciya nesa kiji ji ki ki ji ki gani ki gani biyayya tsakaninki da mai gidanki girmamawa tsakaninki da abokiyar zamanki da kowa da ke tare da ku na sama da kuma na ƙasa insha Allah za ki ci ribar zaman aure tashi ku tafi dare na yi Allah ya sanya albarka zoben azurfa ta cire daga yatsanta ta sanya wa Aisha ta ce wannan zoben na mahaifiyata ce kaf yaran da na haifa sun yi nacin in ba su amma na hana su sai na ji hankali na ya kwanta in baki shi zaki kula min da shi sosai na na Aisha ko ka Aisha ke yi cikin babban lafaya farisol da aka nade mata jiki da shi saboda mamarta kawai take tunawa tana matukar kewarta a wannan lokacin malama Aisha ta taimaka mata ta tashi suka bar gidan suka wuce nata gidan addu'o'in shiga gida ta gabatar kafin ta sa kafa a katafaren falanta wanda ya gaji da tsaruwa ba zarce da ita ko ina ba sai tsakiyar gadanta ba su jima gidan ba kowa ya watse har da Safiya a cewar malama Aisha babu wani fa'idar tsayawar dama yana kusa kawai jiran kiran Safiya yake yi domin ya zo ya kasance da amaryarsa jin gidan yayi tsit ta tabbatar kowa ya watse fuskar ta buɗe take tana karewa bedroom ɗin kallo komai fari ne tas wanda kuma ta kenan wani sassan yana jiyar zuciya ta sauke jin alamar tafiyar mutum hakan yasa ta sauke mayafinta shigowa ya yi tare da faɗin assalamu alaikum ya ke sanyin idaniyata ƙasa-ƙasa ta amsa saboda wani irin kunyarsa da ya lullube ta gefen gado ya zo ya zauna ya ajiye ledar da ya shigo da shi a hankali ya yaye mayafin da ke rufe a fuskarta, ya ce masha Allah ina matuƙar godiya ga Allah da ya nuna min wannan rana mai cike da ɗimbin tarihi ina fatan zaki bani haɗin kai wurin ganin mun gina rayuwa mai cike da farin ciki soyayya da kuma ƙauna yadda da aminci gaskiya da amana da kuma kyautata wa juna bata dai amsa masa ba tana goge hawayen da ke malala daga idanuwanta yace yanzu ki tashi ki dauro alwala mu gabatar da nafila domin mu nuna godiyar mu ga Allah a hankali ta farta, ina fashin sallah murmushi yayi yace babu damuwa Allah ya sa a gama lafiya Allah ya sa daga shi sai bayan watanni tara a sake wani yanzu sako mu ci abinci ko kin ga wannan kaza ce irin wanda kike so da kuma fan pride yogurt kai ta girgiza masa yace shikenan babu damuwa zan shiga in watsa ruwa in yi nafila sai mu kwanta yana shiga ban daki ta kwanta can ƙarshen gado ta takure kanta tunani kala kala a zuciyarta bai jima ba ya fito daure da towel ya sanya jallabiya ya gabatar da nafila tana jin sai ya karanto addu'o'i har ya shafa ya saka a bedside fridge ya kalle ta ya ce har kin yi bacci da kayan jikin ki masu nauyi ba za ki sauya wasu ba banza ta yi da shi domin haushinsa take ji a hankali ya margina kusa da ita ya kai hannunsa ya riko ta a sanya ya farta madam tashi ki sauya kaya kin ji nan ma ƙara banza ta yi da shi a hankali yake shafa dukkan sassan jikinta amma ta yi mursisi tana jin wani irin raɗaɗi a zuciyarta duk inda hannayensa suka taɓa a jikinta ji take yi kamar an zuba mata ruwa mai zafi saboda kiyayyarsa da ya taso mata lokaci guda gajiya yayye kyale ta dan kansa a nasa tunanin rashin sabo ne yasa ta kasa sakin jiki da shi hari da kuma gajiya addu'ar kwanciya bacci ya karanto ya shafe jikinsa da shi sannan ya rage hasken ɗakin ya rungume ta a jikinsa sai bacci bacci sam ya ki ɗaukar ta tana jin sa har da jan shari. alamar baccin ya masa daɗi juye juye take yi sai ta ji wayar ta na ƙara agogon wayar ta fara dubawa karfe goma sha biyu ne da rabi sabuwar nambar Mohsin ke karanta inna lillahi wa inna ilaihi shi ne kalmar da ta furta a bayyane da sauri ta saka wayar a silent tana zaro idanu waje tare da kai duban ta fuskar sa ko ya ji alamar shigowar kira kasa daga wayar ta yi tana jin bugun zuciyar ta na tsananta har wayar ya katse aka sake kira a hankali ta zame jiki ta koma ban daki sannan ta amsa kiran sai shiru ya biyo baya katse kiran aka yi sai alamar shigowar sako amaryar sahabi barka da shiga sabuwar rayuwa Ina fatan dai ban takura miki ba, domin na san ana tsaka da jin daɗi kiran ya shigo. To, ko da yake ina wani jin daɗi bayan din na gama shanye roman, saura ne ya aura kawai. Ko da wannan na bar shi na kware shi sosai, amma zuciyata ba za ta aminta da hakan ba, har sai na yi nasarar raba wannan jarababban auren. Zan baki zaɓi biyu, ina so ki kashe wannan auren cikin ƙanƙanin lokaci, wanda ba zan ƙayyade miki ba, amma idan ya cika ni da kaina zan fallasa sirrin da kike ɓoyewa na zubar da cikin da kika yi duk duniya kowa ma ya sani kada ki kuskure ki ce zaki nemi layi na har sai kin tabbatar kin kashe auren nan domin ni ba jahili ne da zan yi magana da matar aure zuwa gaba zan sanar da ke lokacin da na ɗibar miki na bar ki lafiya amarya a hankali ta sulale ƙasa cikin ruwa domin ta manta inda take ta saki wani malalacin kuka mai taɓa zuciya ta ce ya ilahil alamin me yasa laifin mai na aikata da muni haka wanda Allah ya jarce ni da wannan irin azabtacciyar jarrabawa menene laifina dan na afka soyayya da musulmi kuma na amshi addinin sa saboda irin san da nake masa ya Allah na san babu wani addinin gaskiya sama da addinin Islama wanda ke nufin zaman lafiya da lumana ya Allah na yi tawassuli da wannan shahada tawa ka kawo min ƙarshen wannan tashin hankali idan har sanadin wannan aure zan zan musula watsa rayuwar wasu da kuma tawa rayuwar ya Allah ka kawo ƙarshen wannan aure cikin gaggawa kuka ne ya ci karfinta ta rufe bakinta kada ya fito har sai da ta yi mai isar ta sannan ta watsa ruwa ta fito a hankali ta buɗewa wardrobe nan Allah ya sa ta ga an jera mata kayanta rigar bacci mai nauyi wanda ya wuce gwiwa ta sanya tare da hijabi babba ta dawo saman gado abin mamaki duk wannan abubuwan da ta yi ko motsi bai yi ba alamar ya kwaso gajiya mai yawa a yau kwanciya ta yi tana tunani kala-kala a zuciyarta domin tsakani da Allah ba ta san ta inda za ta fara kashe wannan auren ba ko hauka take yi ba za ta iya tankarar safiya da wannan maganar ba Ba gari tun misalin karfe takwas na safiya safiya ta zo musu da breakfast daga gidansu lokacin ba su tashi daga bacci ba domin sai da ya tashi sallar asuba ta samu bacci ya awon gaba da ita shi ma bayan ya dawo daga masallaci ya kira Hajiya Kakale suka gaisa sannan ya kira matarsa wacce bata daga wayar ba dama ya san za a yi haka duba da rigimar da suke ciki tun lokacin da ta samu labarin ɗaurin auren gidan hargitsewa ya yi sosai ta yi kuka ta yi Allah wadai da halinsa a cewarta ya ci amanarta domin bai sanar da ita yana neman aure ba da har sun fahimci juna wai za a yi aure ba tare ta sani ba kayanta ta hada ta bar masa yaran sa ta wuce garinsu amma bata yi nasara ba iyayenta mutane ne masu mutunci da sanin darajar dan adam suka yi mata nasiha da jan kunne aka saka yan uwanta suka dawo da ita tunda ta dawo bata shiga sabgarsa ba Har harkar gabanta kawai take yi da na yaranta akwai masu aiki a gidan suke girki da sauran hidimar gida iyakarta da shi idanu ba ta ba shi damar yin magana kwata-kwata babu yadda bai yi da ita ba akan ta yi haƙuri amma ta yi shiru ba ta ce da shi komai ba wanda ya fi tsanar shirin nata akan komai sanin halinta ba mace ce mai hayaniya ba idan har ta yi magana akan abu shi kenan ya wuce a wurinta amma idan ta yi shiru alama ce tana cikin damuwa haka dai suke zaman har kawo yanzu da aka kawo amarya babu jituwa a tsakaninsu baccin shi ma ya koma har lokacin da wayar safiya ta shigo take sanar da su tana harabar gidan mai gadi ya sanar da ita ba tashi ba wanke fuska ya yi sannan ya tashe ta daga bacci ya ce madam tashi ki yi wanka safiya ta kawo breakfast addu'ar tashi daga bacci ta yi sannan ta shiga ban ɗaki shi kuma ya fita bata jima wurin shiryawa ba ta fito sanye da riga da zani na tamfa sai kamshi take zubawa Ido Safiya ta zuba mata tana ayyana irin kyawun daren da Ubangiji ya azurta ta da shi. Tace matar uncle barka da asuba na tashe ki ko? Ya tsina fuska ta yi ta zauna kusa da Safiya tace ya su mami da baba. Tace lafiya lau suna gaishe ku ga abincin nan. Kallonsa ta yi da wutsiyar ido tace yanzu zaka ci ne? Yace idan har zaki bani a baki zan ci. Shiro ta yi ba ta son bashi kunya a gaban Safiya kawai ta ɗauki basket ɗin ta nufi saman tebur ɗin cin abinci. plate da cup ta samu a kitchen ta buɗe food flags ɗin wainar shinkafa ne da miyar taushe ta sha nama sai ruwan zafi da ke cikin flask. zuba musu ta yi a plate sai kuma ta zuba musu jinjaci ɗin a cup sannan ta dawo inda suke ta ce bismillah ranka ya daɗe dariya safiya ta ce lallai ma wannan matar har yanzu baki waye ba a ce ke da zaki goya abinki har wurin cin abinci ne kam dai bari in zaga gidan da kyau in ga idan akwai abin da ke bukatar gyara yace yau Safiya ya maganar mai aikin da nace ki yi wa anti tace an samu a yi matashiya ce dama ana jiran idan kun yi magana sai ta dawo yace yayi kyau hakan gurin cin abincin ta kura mata yayi dole take bashi a baki da hannunta har suka kammala sannan ya shirya ya fita saboda akwai mutanen da ya yi wa alƙawarin su haɗu zai taimaka musu Jin alama a rufe gate ma'ana ya tafi, Safiya ta dube ta da kyau ta ce, "Lafiyar ki kuwa na ga fuskar ki a kumbure kamar wacce ta kwana tana kuka, ko uncle ya kashe boss ne?" Baki ta ja ta ce, "Ai fi kowa sanin ina period ko, idan ma saboda ya kashe boss ya aure ni to kwalelan shi." Ta ce, "Ji wata magana mara ma'ana, Sadaki fa naira na gugan naira har dubu ɗari ya biya saboda haka wannan ma maganar banza ce anyway ina kaza ta na jiya waro idanu ta yi ta ce Safiya wannan mai tar kaza haka Inda a ce ba kya cin kazar nan ne to da mun shiga uku tana cikin fridge a bedroom da sauri ta nufi bedroom ɗin ta bude ta janyo ledar ta nufo kitchen nan ta ga kebab chicken daga gani kaji biyu ne rabawa gida biyu ta yi ta saka wanda za ta iya cinyewa a microwave ta koma bedroom din ta gyara gadon tsaf ta kwalawa Aisha kira shigowa ɗakin tai tana faɗin lafiya dai tace madam idan an tashi daga bacci ba haka ake barin gado ba gyarawa ake yi kayan da aka cire idan sun yi datti a kwandon wanki ake tarawa musamman on ondis nako wanda da akwai washin mashin a shawarce ana wankewa ne kullum a sanya a ban daki tunda yana da girma sosai kuma babu wanda zai na shigo muku bedroom din tunda akwai extra room har guda biyu dan Allah ko da yarinyar nan mai aiki ta zo gyaran bedroom din ku da girkin mai gida ya zama kece zaki dinga kulawa da shi tunda ba kullum zai kasance a garin ba sai ya zo weekend Bata amsa ba, kawai ta tattara kayan da suka cire ta yadda ta ce, Ondis kuma ta zuba a washin mashin yawan ku sannan ta shanya. Safiya ta jona turarrukan ɗaki masu kamshi ta dawo falo tana cin kazar ta hankali kwance. Yinan ranar kaf suna tare da Safiya saboda bai samu shigowa gidan ba, jama'a sun yi yawa masu neman taimako. Su kuma 'yan ganin amarya na ta kwararowa, sai karfe tara na dare Jamil ya kawo shi sannan ya tafi da Safiya kwanaki biyu da tarewarta ta samu tsarki a ranar kuwa ya karɓi haƙƙinsa alhamdulillah ya samu nutsuwa ainihin sai godiyar Allah yana ta sanya mata albarka saboda gyaran da ta sha wurin inna da maman Safiya sun rufa mata asiri bai gane bata kawo budurcinta gida ba Tukwicin kujerar Umara ya yi mata wanda za su tafi tare idan azumi ya yi kwana ashirin da yake saura kwanaki goma a ɗauki azumin. mai aikin da aka samo mata mardiya yarinya ce da bata wuce shekaru goma sha takwas ba tana da nutsuwa da ƙwazon aiki babu laifi tana da ilimin addini ta ce boko primary kawai ta kammala aka dakatar da ita idan ta samu miji wai za a yi mata aure Aisha ta ja ta a jiki sosai kamar yar uwarta yarinyar ce ke sharan gidan kaf goge-goge da wanke-wanke hatta da girkinta da na mai gadi kwanan su biyar ya kai ta gidansu ta yi ne wurin hajiya kakale da abokanan haihuwarsa wace gari ya kai ta wurin inna da malama aisha sai gidansu safiya sati ɗaya tur da yin auren ranar ya kamata ya koma abuja wurin uwar gida amma bai tafi ba ya ce mata sai an kama azumi domin ba zai sake zuwa ba sai idan lokacin tafiyar ya yi zai aiko a ɗauke ta zuwa abuja gidan sarki ya tafi tare da wasu manyan abokanansa domin ya kai maganar iyayenta kuma ya nemi alfarma a kira su a basu su umarnin su rinka kula abun ka da mai kuɗi kuma babban ɗan siyasa sai ga mota har kofar gida wai ana sallama da papa da mama Allah ya sa yana gida aka ce a fadar sarki ake neman su kamar za su yi kuka saboda tsurata da suka yi haka dai suka fito suka tafi jiki na rawa bayan gaishe gaishe sarki ya dube su yace Mr and Mrs Ebuka ko ne iyayen ma wata ta musulunta amsawa suka yi da e eh. yace me yasa kuka daina kula ta bayan kun san a Najeriya kowane dan adam na da yanci na yin addinin da yake so musamman a wannan yanki namu kun fi kowa sanin garin nan tushen musulunci ne idan har ni ban kyamaci kowa ba kuma ban hana kowa yin addinin da yake so a garina na ba ba ku da hujjar kyamatar Aisha ko hana ta yin addinin da take so fafa ya nuna mama yace ba laifi na bane mai martaba ita ce take korarta amma ni ina son ta ayi mana afuwa daga yau ba za mu sake ba kallon mama sarki yayi yace idan har kuka sake aikata hakan zan kore ku daga garin nan bayan nayi muku hukunci mai tsanani mama kam ta yi kamar ta kashe kanta saboda tsabar bakin ciki ta ce a yi haƙuri ba za mu sake ba nuna honorable sahabi ya ce wannan shine honorable sahabi mijin yarki saboda haka zai tattauna da ku gyaran murya sahabi ya ce mama papa ku gafarce ni ina ba ku haƙuri a madadin aisha don allah ku yafe mata ku rinka kula ta ko za ta samu sauki a zuciyarta idan kun aminta daga nan gidanta zan kai ku papa sai washe baki yake yi ya ji babban attajiri mai taimakon talakawa kamar honorable sahabi shi ke auren yarsa yace haba awa illo mun yafe kuma dole ne zamu bi ka yanzu nan godiya yau mai martaba sannan suka fita da sauran tawagarsa dama driver na waje yana jira karbar ki yayi a hannun driver yace ya biyo su da kansa ya ja motar har ka ta farin gidansu Fafa kasa ɓoye kwaɗayin sa yayi wanda sai marmashi sahabi yake yi saboda ya gano nan da nan zai saye fafa da kuɗi. Mama dai mamaki ne ya cika ta yadda gidan yayi kyau sosai. Aisha na falo Mardiya na mata tsifar kai ta ji sallamar sa sai iyayenta a bayansa. Surprise shine kalmar da ta furta. A guje ta fada jikin mama ta fashe da matsanancin kuka. Papa ya shafa kanta yace it's okay my daughter. Ga shi mun zo har gidanki yau mun yi haƙuri kin ji zama suka yi tana makale a jikin mama ta gaishe su baya ba fallasa mama ta amsa a ciki ciki barin su yayya shige bedroom tashi ta yi da kanta duk wani abinci ko sha da ta san akwai a gidan nan sai da ta kawo shi dare a gaban su mama ta juya kanta gefe bata kula komai a wurin ba papa dai yayi ta ciye ciyensa suna hirar oji Wani honorable sahabi ne ya fito ya zauna ya ce, papa kun ga inda muke ko gidan da kuke ciki na yi magana da mai wurin da jimawa idan har kuna son nan ɗin sai a saya a gyara muku idan kuma sabo kuke so zan bincika marereci mai kyau a saya ya ce, sabon dai zai fi ma illo ce to zan sa a bincika kafin nan ka yi shawarar business ɗin da kake so zan sa a buɗe maka wuri a gyara mama ita ma ta yi shawara saboda zama hakan ba zai yiwu ba godiya sosai fafa ke zubawa nan aka yi ta hira mama dai ba ta kalli inda suke ba da za su tafi kayan abinci ya shaƙe musu a mota da kuɗin cefane ya saka driver ya mai da su gida Aisha na ɗaga musu hannu tana faɗin sai ta kawo musu ziyara mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba a so ilimi yana da daɗi to mu bari shirin ga ya wuce mu muradin zuciya na yau muradin zuciya sabon shiri daidai Nishaɗantarwa da fadakarwa da nishaɗi a waidu